in shi sharin na yanka na sharin ke kuma kin zo ta ma ke ce ina ke gauna ki mun yi fashi ke gauna to zo da ni na cikin sanyi a fagen sanyi soyayya a nan za mu zauna mu gidda gaskiya ba mu ba za ko ina ba dan ni duk iyaye sun kare yaushe ina za ka shiga ko sai ko sai da kai kuma kana tafiya kana cewa saki gaskiya ba zai yi ba da ba a magana tafiya in eh, gidan dan uwana ne kullum dai ina jaddada muku wannan kalma in kafin in gaba idda Allah ya yi hankalinsa ya maro ya juyo kai na mu mai da to abin da yasa nake kowa ya zo kai hasan duk abin da kuke kullawa a cikin gidan na sani ba wai sai saboda haka usain ce ina fi to wannan shi ne abubuwan da kuka dinga kulla a gida kuma na sa kwamfuta na kallon saboda haka na shaida muku dama na zan ku saki kowace rata ba gida kuma zan maye gurbin ku da me eh? da ummi da rikayya da hannuntu za su mai gurgun ba za mu wuri ita kana rai sai kaga abin mutum wato mutum mutum ba kyau wai yanzu a ce wai kamar dan busu busu dan busu busu wai shine za a hada baki da shi ni abin kurciya dan araba na jabata ta to ga kake gaya da Allah ka dade mu zanci matarka Balarabi ya tafi da Allah ka dade mu zanci ka nawa kake gaya ba na son haka dan Allah K'i baki gane ba zancen kishi a yanzu ba naki bane zance ake na abin da zai taba ni zai taba rayuwata ko baki gane ba ni kuma da Allah yana ai Allah yayi namiji zaki auren mata hudu zancen kishi ki ajiye shi a gefe Balarabi biya fa matata fa kaga barin gaya maka ni fa abin da ya dame ni asirin da aka yi ma Allah ya yi maka shi ni fa zance ta balarabiya ko wata inyamura ba ta shafe ni ba ku je can ku ce ku karata ni duka banna inda matsayina inda nake ita ta zo na a ci mu mu zauna anan kana ji ma kana ji na sosai mu asirin da aka yi ma shi yafi damun mu a wanzu ce wata mata ka kona sun to can da ake na ji suna wani kishin kishin ko za su tafi ina ne ko za su je su roƙo ta su bayar da hakuri da shi da Hassan ita kuma za su je su karata nan can nasa su je su ba ta hakuri gaske babanka a ah, yomi din ta ina wani abu sun je sun ba ta hakuri tana da saukin kai za su iya ba ta hakuri ko tunda na san dai tana suna ko ba haka ba ki sai ki ki shi eh Allah ka ji jan ina ki yanzu ba ga bana da wajen ku in zauna da ita mana in tare a wajen balarabiyan mana na baro ta na zo Najeriya ai dan ina kaunar ku ne ba sai ku yi zaman lafiya ba eh ta zo na ce mu ma zo na anan ai ke ki gane bane ina so in danga haifar yara ne kin gane shinkafa da wake doya Eh, wannan rafan <laughs> kasu a to da miyan kuka da dan wake ne a'a ba haka bane haka a dinga ganin yaran kala kala wannan yayi fari wannan ya dan wannan ya dan yi baki dan yi farfari eh dai ka آه، الرجال اتجوز آه، عائشه ايوه اتجوز عائشه ارسلوني عليك وقالوا لي انت على عائشه ترجع على البيت لا انا مش موافقه مش هخليها ترجع لانه هو سافر وسابها وبعدين كل مصاريف الجواز كانت بتاعه فلوس ابوها كلها وبعدين انا مش مش موافقه ان هي تسافر معاه خلاص خليه يروح يطلقها لا ما كيف تطلق عليها لا انا مش موافقه ومش هصبر هو خلاص يطلقها لان انا مش موافقه طيب الرجال يحب عيشة عيشة تحب الرجالة لا انا مش هصبر عشان هو سابها جت هنا مصر وما جاش وهو زعلها هناك مش, مش عايز اصالحها عليه احنا مش عايزينه خلاص خليه يطلقها ويمشي طلع بس عصب هو تعبها وعذبها وانا مش عايزاه وانا خلاص وديتها عند عمها في البلد بتاعتها كون فلاحين مين مين مين تجي من الديره؟ تيجي من ايه؟ من الديره، الديره ولا لا مش هتيجي، انا خلاص مش هجيبها هنا خلاص القاهره، خليها هي بقى في هناك عند عمها في الفلاحين. عشان هي عايزه ترجع لجوزها وانا مش موافقه، لانه هو تعبها، شتمها وضربها وعذبها وما بيحترمهاش، وهو قال لها روحي عند اهلك في مصر وما جاش كمان يقول لها معلش ليه ما يجيش يقول لها معلش هو قول له خلاص يروح يبعت لها ورقه الطلاق واحنا مش عايزين نعم انا مش عايزاه خلاص قول له ما يجيش ولو جه هنا انا انا هحبسه خلوه بقى خلاص سيبك منها هي هي مش عايزه ترجع تاني هي عايزه تتطلق وهو كمان مش موافق انت روح قول له ان انا بقى اللي هتجوزه يعني واسافر معاه بدل ايوه عشان هي خلاص عايزه تطلق هي مش راجعه تاني خلاص ف... فانا عايزه اتجوزه انا بدلها ده هو يطلع العيشه انت تتجوز عليها؟ يس هي مش راجعه تاني خلاص مش هترجع نيجيريا تاني انا هسافر مع نيجيريا شيء يجرب وش هنا سما وصل رباني يا أخي خلاص مش راجع تاني أنا مش هتيجي تاني أنا أقول له روح قول السلام عليكم to gani alhaji yanzu auren ƙananan yaran nan da kai za ka yi a ido na ka suka tashi yanzu kana ganin an mun adalci kenan dan kana son kai wani huce haushi ga iyayensu da suka fita kai amina kai amina ki ku daga jan hakuri kiki kin san dai abun nan ba mai yiwa bane ko da kika ga na tsaya ina yin wannan abu ba da san raina nake umarnin hajiya ta maka tsarai kuwa ni ce ni na ce ya aure su kin gane don ba ke kadai saki zage kafa a gidan nan ke kadai ba ni na sa shi ya aure yaran nan saboda na san halin su saboda tafiya ta maka da bana nan shi yasa duk kike yin da kika ga dama to yanzu na dawo ni na sa ya aure su saboda ba zai bari kai kadai ke kadai ki zauna a gidan nan ba kin gane ina da labarin turudu da wani kisisi na da kika ringa yi wa wa'ancan kishiyoyin naki da asiri da kutungwila da kika ringa hada masu domin ya sake su kan su samu zaman lafiya to Allah ya kawo ni kin yi kaɗan. halin su ne kore su ba ni na kore su ke ban shiro ina magana kina magana san share ki da mari kai kuma dole ne ka yi abin da na ce maka in ba haka ba ko san tsine maka tunda abin ya kai da haka alhaji ka yi allah ya sa alheri alaba da sa'a to da kake cewa yara yaran sai ka ajiye hannatu ka auri ummi da aina'u da da da rukayya ka gane yanzu abin da nike so da ku ka tattara duk ilahirin kowa da kowa har ita wannan tsohon matar ta ku tare a sabon gida saboda ya fi nan girma ka gane gaba ɗaya za a tafi da ita gaba ɗaya ehe 기억하고 정말 감사합니다. tunya wai yanzu sirri aka samu ne na maganar larabawa ne ai gashi ne kaga musaina hakkin yasa Assalamu ah. alaikum. Wa A yi Usaini kanwar mijin yaki. A Habik yanzu mu tafi gaba ɗaya. Ko? Kin ɗauki kina suna wannan ya gaya mu. Ni na amince. Ko a yi zai Fi mishkila. Ma fi mishkila. Ma fi mishkila. ايوه طالما اختي يعني مش عايزاك او عايزه اتطلق وكده انا بحبك انا عايزه اتجوزك بحبك <laughs> عايزه اتجوزك كده دي كانت آه، آه. يعني دكتور اما دام اختي مش عايزاك وكده وعايزه اتطلق يعني انا بحبك عايزه اتجوزك ولا إيه ما تيجي نقول نجي جا اوكي ايه حكمي كيف كانت تعرف انت تتعقل ni ta aiko kan faɗa mata na son aure. wannan ga wuza ga Eh ga wuza a aure ke. Ko kada wanti aure. Ga aure? Eh. Oh, to okay. Ga wuza. Eh ga wuza. <laughs> Eh, eh. eh, ai ba komai ga wuza ne. Eh to kamar yaushe za a daura ni da so nake abin da ne wa Usaini tunda ni ne na sa mata ta gudu to yanzu kaga tunda balarabiya ce ne wannan ma balarabiya ce kuma ga ta uwarta ce ta jini ko to ga in ya saki balarabiya saki auro balarabiya a komai ai daidai kaga wannan mata huwa ta hanci لكن هو تهاني ما في مشكلة في مشكلة أيوه. ما في مشكلة أيوه. ما في مشكلة جوز جوز عمك إيه؟ قول قول تفضل اتفضل جوه آه، ايوه بسم الله بسم إيه؟ الله إيه؟ <laughs> بسم الله بسم الله عمك قول لي اعطي آه، اي وكنت كده san halin da nake ciki ba na son kiran san umarnin mahaifiyata kuma aure wani wayannan yaran ƙanana guda uku na ganin kamar na cima uwar gida na mutunci Allah ka dubi yadda idan rahama ka cire daga cikin wannan ba ka juya mun shi da wani alheri ya Allah ya Allah Allah kare karin daga wani abin da zai zama mana mutum thank you ايوه صاحب الشاحن تعالي السلام عليكم عشا بالعكس انا بقول السلام عليكم السلام عليكم جاجا او انت ايوه يا رب فينك؟ وين؟ دبي هنا دبي؟ وين بس هنا؟ انا دبي لا انا لحال بيتكم العمر قال لي انت سافر سافر الديره خلاص مشينا الديره مره ثانيه ما تجي هنا لا زين انا فكرت انك اكبر ايوه انت اللي اكبر طبيعي ايوه ايوه وين حصل؟ انا انا فك... انا كلام يعني وين حصل؟ لا الاخبار اهم مننا انا قاعد مع الحسن الحسن ومن من اول انا اروح لبيتكم اسال العمري فين عائشة الحسين قالوني او انا اجي دبي معك لا الحسين الحسين في نيجيريا الحسين في نيجيريا ولا يا ما في هنا ليش تكذب علي في انت تعرف انا تعرف كيف انا اتكذب انا اكبر منك يا عائشه شوف الدقن شوف شوف شوف انا كبير لا لا انا اعرف لكن وين حسن انت تعرف ليش تكذب علي الله يخليك انا انا حاسه رايحه السوق اشتري حاجات حق تتجوز يتجوز اخوتك منوتي ايوه ايوه انت الحلال ايوه ايوه ما في مشكله ولا كيف؟ ما أيوة. صدق ما إيه. صدق لا لا لا كيف كيف تهوب حسن؟ اقول قلت لك انا ادري هي تهوب حسن؟ ايوه شوف انا اكبر منك يا عائشه نعم شوف شوف انا عايز خليك لي بس واحد واحد كلام بس نفس الكلام واحد زين وين حسين انا اتكلمت على حسب انا استاذ حاجه حقت الجواز الجواز انا اعرف انك تعرف لحظه لحظه انا اعرف انك تعرف آه. وين حسين وين حسين واحد كلام بس الحسين الصراحه انا قلت لك الحسين هنا في نيجيريا انا قاعد مع الحسن الحسن جوز اختك احنا كمان نروح رسوم نشتري حاجات الجد حقة الجواز بس هذا الكلام لا انا ما اصدقها كيف اختي تتجوز اصلا؟ علاقتك لا لا لا ما اصدق زين زينب كلمات اسمع انا انا كلمات تجيب حسين تجيب حسين ما تجيب حسين لازم وديك ميجريشن ما ما تقدر تسير نيجيريا ليه؟ خلاص ودينا الفلوس؟ خلاص بوديك بوليس ما تقدر تجيب بوليس؟ ايوه حرام عليك ايوه ما في حرام ما في حرام ليش تكذب بس بس عايشه عايشه عايشه عايشه بس بس عايشه عايشه معلش معلش عايشه Allah kai kai ni angula aka ma an dawo garin wallahi wallahi tallahi an gula aka min wallahi an gula aka yi min billahi lazi an gula aka yi wallahi tallahi an gula aka yi wallahi an gula aka yi wallahi tallahi an gula aka min ina wallahi hazar wallahi sai sai na kasuwa billahi lazi ba laifin su ba ko auren aka ɗaure wallahi sai an warware shi billahi lazi don wannan jiran ta ya ɓaci billahi lazi ta ce ta haɗa da immigration kuma wallahi balarabe wallahi wajen rahin imani a gurin mutum wallahi tallahi ba karamin aiki larabawa ne su harba mutum wallahi tallahi su ce ɗin iska ne dama a garin su la ilaha illallah muhammad haba haba baba haba baba ya yi ya baba zai yanki irin wannan hukunci ne yaran da suka taso a nan gidan baba yaran da suka taso a gaban mu ba bai ce sai aure su gaskiya babu ta yadda za a yi wannan auren kawai a dakatar da shi wallahi ko kuma in ba haka ba kawai babu kawai ki mu gidan nan wallahi gaba ɗaya mutum ba musu gidan nan haba wannan abin abin na iya yawa Yanda na kwantar da hankali na na sa wa zuciyata ruwan sanyi, kai ma ka sa wa ka ruwan sanyi. Ya za a yi in tattara kayana a bar gidan nan bai sake ni ba. An wa Allah batulci. Ba ka ga saboda bikin nan muka da sabon gida muka tare. Babu komai nisan jure. Kai ma ka yi hakuri Ba yin kansa ba ne. bai yi mun ba. amma babu ah, babu ni abin ne wallahi kai haƙuri na san ka da zuciyar tsiya usaini kai haƙuri ka tsara haƙuri mu dai mu ci gaba da addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi ya haƙuri ya haƙuri zancen gama ma ai an gama tunda gobe za su fara lancin fati ɗinsu na aure kenan baba mu ce Allah ubangiji ke kuma ya baki juriya zama da wannan munafurci da wulakanci da tozarta da cin mutunci da cin amana da ake miki a gidan nan baba Allah ya baki juriya zama wannan abu amin amin amin Husaini Allah ya fi su Allah yana bayan mai gaskiya ko da yaushe wannan abu ne gaskiya baba baba

والله بياني نزو من تتشي كيسال الله والله ني دان تاكا هيني عائشة كوما والله كيسال الله كين غايا تاتي تجي ابن شاء تشعر براجي شو تقول شو تقول انا لا شو تقول ايوا بس من اول اصبر علينا عائشة شو أيوة انت اصبر عشان كلام البوليس الكلام البوليس عايز يعيب عليك يا بنت الحلال ممكن ما يخلينا زين اوكي خلاص انا اصبر لكن بعد اثنين يوم تجيب ها؟ تجي مسكت اثنين يوم اثنين يوم اه ايوه ايوه اثنين يوم طيب ما تسمع؟ اسمع اسمع خلاص خلاص يلا ها؟ خلاص ما اسمع شكرا والله العظيم الفيزا حقي خلاص كلس اذا بوليس يجي عشان هذا الكلام ولا انا انا في مشكله كثير خلاص خلاص بعد اثنين يوم ايوه خلاص عشان هذا صدقني على السجن انا بعطيك يومين أه؟ ما تسمع كلام خلاص يومين sai commission afishin wallahi na gode Allah na gode wallahi tallahi billahi lazi na gode kuma zan kawo sai alaikum yan uwana ina matukar farin ciki da zuwan wannan guri saboda ku amare guda uku murnar farin cikin auren su kalmar arab amma usaini falhasana barhi da basana ba ya iya larabci ni hasan ban iya ba to usaini zai zo zai zo ok ana ma faham da lazim eh, zai lazim zai zo amma kake kulle shi ki kyale shi dan busu busu ba ni zan kawo shi

an yi masa wankan ba gawa ba dalilin sa ba gawa yanda aka yi haji amina ta kashe mun kai tsabi da kan nawa ina ba zai yi ba ba zan yadda ba ba ne ba ki duba ba babu babu ba dalilin sa wa zai dauki gawa ina kaga da muke wa mahaifiyarka na kashe mahaifinka kaga ya tabbata kenan tunda kaga gashi gawo mahaifinka mun neme ta mun rasa to kaga gashi mun zo ɗakin ta bincike dan neman shaida sai gashi inda muka ga inda yake kwanciya kuɗi to kaga kenan ya nuna mahaifiyarka ta yi tsafi da mahaifinka ya zama kuɗi kenan dole ne kaga yanzu gurfanar da ita gaban shari'a a'a kai yalla bai jiya da ake wannan wasu ne suka shirya wannan abin kai mu za ka nuna aikin mu ina bai kasan zaman kishiyoyi rikice ne ba muka yi muka tabbatar a ranka ne da ah, bara a tare shi kawai ba za ka taba kan ka taba kan ka taba shige mu shige wannan magana ne ya Allah da tsarkin mulkinka ya Allah Allah an yi wa mahaifiyata shari an yi wa mahaifiyata ƙage an kama ta a hannun hukumar 'yan sanda suna rike da ita Allah Allah Allah Allah ka fitar da ita Allah Ubangiji ka nuna izzarka akan wannan abu da aka yi Allah kai ne Allah Allah Allah Allah ka fitar da ita waɗanda suka yi wannan Allah ka tona asirinsu Allah Allah ka amsa hajiya da nake je wajen alkali ya baki gaskiya domin ki komai duk abin da ya faru ma na san komai na san za a rina neman ta ike ba ai dole ba ta gaskiya ban da ƙasa ya mun ƙarya zan maki bai neme ba ai dole ko a bata ta zama mai gaskiya to ai da ma abin da ne ni ba zan iya faɗa mata gaba da gaba akan wannan da yake ke uwar mu ce a ah. ai kin san komai na san komai ke uwa ce amma kazan bai da kyau ke da Allah ya zama ba wannan ne da hajji ce da hajji ya ce za ka ne ke ah, ah. hajji ya ce za ka ne kaza hajji ya ina zuwa ki dubi uwar ta uwar mijinki ki je wajen da ta ta mai ƙarya ai ma ya kace kenan magana banza a wani wobi to wani faɗa ne ya. da kika zo da su Hassan da Usaini Alhaji ya faɗa min ‘ya'yan gaba da fatiha ne da su kika zo gidan. Da su kika zo gidan. Sosai. Shi ya gaya maka? Ba ku abuwa ne na tsaye, sai na da miki, sai na da miki abin da muka ni a nan fadar muka yi maganar nan da shi. A lokacin nan yana rai wannan karfan da ya fara da yana rai da ya magana. Ka tabbata? na tabbata na rage ma ƴaƴan gaba da fatiya ne da hin da su ko ko kina yin nan tsoron ki faɗa mini gaskiya da abin da yake a garin nan to shikenan in kun ce ba su da gado na je ɗana ka ɗan auta na ɗan auta ina zuwa dan autan ki san da kike cikin dan auta ai alhaji bai da lafiya kuma da shauran matan da su ma duk ba su yi cikin sun haihu ba to ai ni ba nake matarsa ban taba sani bayi da lafiya ba. Abin da lafiya lokacin. Shi kenan. Duk irin abin da kuke so in yi zan yi amma kada ku manta. Allah baya bacci. Allah ga hurin ra'imin. Allah ya bi min Kaduna. Hajiya. Ki sauri ki tattare kayan ki kada in zo in same ki a nan gidan. Gobe! mu samu kin tattare kaki da ke da halin ki gaba ki daya da ka wannan kayan takardun alhaji da ya mallaka ta kamfanin kasa gaba gida da kuma kudadensa da ya ya bari duk ki tantaro su tattaro su dan ba komai Allah baya bacci Allah kuma yana bayan mai gaskiya haka yake ba komai ma dacin komai Allah Allah Allah kai ne shahidi to dinnan mu makaryata ne da hajiya da ni ai da ma muke ƙarya masu ƙarya

Hajiyar ce zai shiga wa. Baki, baki Allah, Allah ka bi mun cikin gaggawa. Allah ka bi hakina cikin gaggawa waɗannan mutanen. Allah kana gani Allah. Allah kana gani. zauna hajja yauwa kun wannan gidan ko eh. wannan gidan yayi mu ah. eh. to hajja wannan gidan ku zauna iya rayuwa eh ku zauna iya rayuwa ba gane ba wannan gidan da kika gani hajja wani attajiri ne ya ce a kawo ku ku zauna iya ku saboda Allah da annabi mala wannan attajirin da kake bala da Allah wane ne shi ba sai ka san sunan shi ba ya ce yayi ne saboda Allah ni tunda na cika umarnin da aka saka ni zan tafi hajiya zancen yi yayi amma dan Allah ka taimaka ka dawo mu je gurin mai kuɗin nan ne masa godiya sai da ya ji abin da muke ciki Allah ya masa da Allah ba taimaka ko farkon sunansa ka gaya mana ba ni abin da nake so ka taimaka ko farkon sunansa ne dan Allah ka gaya mu ba shi bane abin bukata ba karshen ba ya ce ku zauna ku zauna kawai baya bukata ku san sunansa yayi ne lillahi to to mun gode Allah ya saka da alheri abin da yake ba mamaki da arzikin mu da komai baba ki duba gadon mu abin da ba bai bari eh baba kai Husaini kar in sake jin ka buɗe baki kayan maganar gado da kai da Hassan in kuka sake maganar gado za ku haɗu da fishin zuciyata za ku haɗu da ɓacin raina to shi kenan baba hmm? insha Allah insha Allah yawa daga yau zancen gado na ne ai Allah yana bayan mai gaskiya Gaskiya. ku fawwala wa Allah -hmm. yanzu mu dai roƙon da za mu yi Allah ya sa ba a hannu muka faɗo ba mu tashi mu zagaye cikin gidan nan mu zo mu yi addu'a mu yi sallah mu yi godiya ga Allah mu yi masa addu'a can an kore mu kuma yanzu an giji ya hana mu tozarta ya hana mu wulaƙanta hmm? wannan fa sutura ce hmm. Allah ne ya mana sutura da ina za mu je hmm. Allah mun gode maka je ciki Allah yana bayan mai gaskiya Usaini, wani zance nake ji mara daɗi mara sha'ani. Wai yanzu ta ce mu saboda mahaifinka ya rasu kuma ga mahaifiyarka gashi gashi batun kayan lefe ba za a yi ba to gaskiya aure ba zai yiwu ba. Aure babu lefe kai. Ba haka bane babu abin ne ya zo da abin nan wallahi matsaloli ne suka dan shigo. A ina aka taba wannan abun kunya? Ai barkace in gaya maka. ai aure ba zai taɓa yiwuwa babu laifi ba wallahi tallahi ba za ka saka yan uwana su zo su nemi kwari ba in zama abokatanci baba kada in ji kunya ka ga kunya baba ai sai wannan a hadu a raye sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam umma ka san dan tun kafin a haife ka eh, amma barka ji in gaya maka mm. idan har babu laifi aure ya yanki eh, sai dai a je a samu wata marar laifi sadaki shi ne ai shi ne ya zama ya zama hujjatar murarin abin da haka kai su ci kunya baba ai usaini sai dai kai ka ji kunya sai an jima ina usaini babu laifi sai ta kina so mana Usaini ka san me wallahi san ka shiga zuciya ta yi. ni ban san ma yadda zan kwatanta maka ba ki dai ta gaskiya ni dai kina zama shi na kan abin da ya faru ke da Usaini kenan tun da so nake in ji magana daga bakin ka ka faɗa min to ni bari faɗa maka na ga laifi na gode ki man gani take wai da miki haba Usaini stop fooling ni mana ban san wani zancen laifi ka turo da lefe kuma ka ce min ba haka ba ni ba kuɗi na ka bani ba bare ka ce baka da kuɗi lefe dai na gani kuma na farin ciki kuma mutane sun gani sun ji daɗi dai zan gaskiya wallahi ni ban san wani zancen ne Usaini go straight to the point ba na son ka ringa abu haka ba na son kwana kwana ka gane ko magana ɗaya nake so ya za a yi a kawo lefe kuma da sunanka a jikin akwati kuma da shirin da kai a bani sannan kuma ka ce min ba haka ba ba zai yiwu ba barin gaya miki akwai abubuwa wato da suke ta faruwa a gidan da zarar mun tashi yin wani abu ko an shiga wata matsalar wani abu kawai shi ke ga Allah ya aiko da wani abu ko kan babanmu ne suke yi kawai mun rasa waye yake yi in kuɗi ne ake nema sai kiga an turo da kuɗin idan wani abu ne na bukata sai kiga haka kawai ta ko ina da ina mun rasa waye wannan yake wallahi Allah Allah an kene fera wallahi tallahi a kene fera ka san me kada eh. da hama dan Allah na dam biyar a cikin kit Hanna ce ni dai wasu yanki sai ni na yi suna na a rubuta a cikin akwati wasika ba aka aka ce wai na wai ne in ji Usaini Usaini Usaini Usaini Usaini yanzu ni magana da ke damuna a zuciya na fitan akwai silifas din na an janye ne ko yaya akwai silifas ɗin da ban dage a kai kuma wanda suka shirya abin masan sun tafi yanzu ko da za a yi anko sai dai a miki ankon squad ni oh, ba ce na ankon slippers ba in gida kuma ne suka ce ta ai ah, me ke damun ka ne me ke cikin kwakwalwan kanka nan ne ni shi so nake ka gaya me yake faru wai amma ka je gidan su safiya baba ta wulakanta ka akan kayan lefe amma duk da ka ce dole sai ka aure ta ai ba haka kai namiji ne ba ko ka manta ne duk da cewa ni ba lalle ne ka aure ni ba amma dai dole in ga maka gaskiya dan ni ya gorka ce ba ki baki sauran abu ai wannan abin idan kika duba za ki gani ba abin da zan yi dole ne in yarinyar nan bi ta lalle na zo na nuna ina kauna ki kuma an shiga an abin nan ko ba haka ba mahaifiyarki ta iya da zan yi ai kuma baka ma san wannan abu ba mhm. abin da ban ga maka ba tintin ajin hajiya ta yadda ta amince dan Allah ta yadda ware da gaske ah, to haka ne shi kenan ai to amma kuma a ah, to kaji nan da mun yi magana an ce abu ne yanzu gashi nan mahaifiyar ki ta amince can kuma na riga na kai kayan biki to yanzu ya za a yi kai namiji ne ba ko ka manta ne to ni in za ki amince mu wannan ba wani abu sai in aure ki in aure ta haɗa bikin a yi lokaci ɗaya ka haɗa mu da balarabiya ƙwarai to menene ai ba wani abu wannan in kika duba eh, ai da masora ma ɗaya ya kamata ma in ko sai yi balas sai daidai ya isa haka na gaskiya muku na mun isa gaskiya ku uku eh, amma ba za ku haɗin balarabi a kai ba eh, eh ma dan zaune ta eh, idan tana muku ana mishkila mafi din nan kin ga sai ku ce ma zaune ta kawai doga mata bakin ah. tukunya aka wannan dai dan kukan nan dai ana da zuba mata zuma a cikin asan za ta shi Ajiyar sana arziki arziki Allah ya ba mu wannan dukiya ce gaba ɗaya ta alhaji yau tana hannuna dukiya alhaji gaba ɗaya tana hannuna kin yanta ko zike ki gani kamar yaya alhaji kullum ne ki duba yanzu anya maganan nan da kai akan hajiya amina ka ce 'ya'yan nan shigowa da ta gidan nan shigowa ta da su gidan nan anya ba kazab kai mata ba to me na kazab idan mutum yayi idan aka samu kudin nan ko kazab ne arzikin nan gaba ɗaya nan mallake shi waye mai jin daɗin daga ni sai ke ƙanena ne ba nake faɗa miki ƙanena ne kuma na san ba hakan ba ne amma dai saboda mallaki dukiyar nan dole ne tsaya in yaƙi akan wannan abu eh? kan ji tsoron Allah a <laughs> ni nake zan fito ba kuma ni ba na ji tsoron Allah ke bari in faɗa miki bari in faɗa miki <laughs> kin gane ko kin ga wannan dukiyar tawa ce kuma ina faɗa miki duk mota da take kano ga baki ɗaya mota take kano ta wace mota take kan mota take lagos ta wace alhaji motoci da suke ibadan duk wannan mota take ibadan ta wace mota take fatakon ta wace ke bane faɗa miki duk duniyar nan ya ne duk motocin da suke na wannan na wannan da suke kano hajiya na wani motocin duk da yake kano

sai na ji alhaji ma ya samu taɓi Allah ya sauwaƙe Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya ai biki sani ba hajiya dama ina so zan gaya miki wata magana saboda kin ga wannan taɓin hankalin da wallahi ba wani abu bane haƙinki ne ni na san haƙinki ne ba wani abu ba saboda kafin ya haukace sai da ya riga ya gaya mun maganar yaran nan ma da ya ce kin shigo da su gidan alhaji wallahi ya gaya mun ƙazafi ya miki wallahi duk ya gaya min komai kuma yanzu zancen da nake miki kin ga wannan fayil din da ke gani duk wata dukiya ta alhaji mijinki marigayi da takaddun kamfanin nukan shi gaba ɗaya suna cikin nan to saboda haka dama ina so in ganki saboda haka gashi ni ba zan rike ba saboda ba zan ci dukiyar marayu ba ni talauci na ba zai dame ni ba in ci haƙin maraya zan iya rike talauci na haka Allah ya ni ya gani wannan gidan ma da kike gani gidanku ne to yanzu zan haɗa na zan tashi in muku gidanku saboda haƙi na maraya mutum ba kyau ya ci yana sani kin gani abin da zaki min alfarma ɗaya nake roƙo a wurin gidan Allah ku taimaka alhaji kin ga ba da kuɗin da zan mishi magani tunda ni talaka ce ba da shi taimako na zaki kawai ku biya mishi kuɗin magani a mishi magani Allah ya bashi lafiya ni in kika yi min haka kin gama mun komai wallahi tunda nake a duniya nake ganin mata ban taba ganin mace ta kirki yar aljanna sak irin ki ba ya zan yin bari ki tashi daga gidan nan ai ba ka rabuwa da mai gaskiya na gode ta inda za ki kuma mijinki ko ba nan abin dole mu dauki nauyin shi na gode miji ce da godiya da amana da kika rike Allah ya saka miki Na gode muna nan ba inda za ki je Allah ya saka da alheri shi ne aka sami gaba ba kai da sauka ai ni na kowa bane ciki da zuwa dan to ai kai baka sani ba dama kai ka bata min rai haushi ka bani na haɗa ka da wannan matata na ce lallai sai ta aure Hassan to amma dama ai auren ba a yi shi ba kuma gashi Allah ya dada kai to ka gani yanzu alif alif mabaru ɗari bisa ɗari guda saboda ka yanzu mu koma gata gata sulhu za a yi kawai wannan ba wani abu ba wani abu amma abin da ya kamata eh ka bari mu shiga mu shiga dare yanzu in muka je mata da rana ne sai ta ga abin ka bari kawai zan shiga da dare sai ta to kana da zan riga na shigo kana ga ka sai eh a wannan ba wani wannan ba wani to yanzu a wannan hotel zan same eh, ina nan jimera ba da jimera ne to to shikenan to ba wani dalla ba ina nan da raina ya zan yi in yarda billahi lazi la ilaha illa huwa dare raina sun ki zaune tun da ka kira sunan allah shi kenan ba su yanzu har za ki iya jin gani na ki tsorata haka alhaji ina ka shiga ka bani cikin tashin hankali da jalala da zillimi na sun za a an sa shi ganin mahaukaci na shiga cikin tsakani lokacin da mahaifiyata ta umarce da tilasta na yan matan nan guda wa yayin ba ni son saba mahaifiyata ke kuma ba na son tozarta ki don ya zama tozarta gare ki saboda haka sai ne abin da na saba baya da haka ana gobe daurin aure sai na wadi ne mutuwan ƙarya kin ga azuwan ciwo ban aure wannan yan mata ba kenan lokacin da aka ɗauke na aka aka sa na ake so duba na gaba kowa sai na tashi na fita na gudu kafin abin wanka shi yasa aka ce an nemi gawa ba a gani ba kuɗi da aka gani a ɗakin ki aka ce kin yi tsafi kin yi tsafi da ni kin mai da ni kuɗi ni ne na saka su saboda na san in bana nan za ki bukace su haka zalika lokacin da aka ki hutu za a yanki miki hukunce ne ki tafi na mai gidan alkali a bayan gida yana koshi na zira hannuna ta wanda miƙa mishi doguwar ango a cikin wasikar na yi rantsuwa cewa ba ki da laifi kuma bai san yi ba ya ji kuma yadda da wannan rantsuwa da na yi shi yasa bai yanki miki hukuncin bai yanke kori ƙara. an ta zuwa ana ba ku taimako ba tare da kun san kowaye ba sai dai ku ga yara sun shigo sun miƙo muku kuɗaɗe wannan lokaci ni nake kawo wannan taimako ba tare da kun san kowaye kamar misali lokacin da za a auren usaini da mansura da safiya duk waɗannan kayayyaki da ku gani ni na bayar aka kawo su don na san ba ku da abin da za ku iya siyan waɗannan abubuwa saboda haka dan Allah dan annabi ki haƙuri ki yafe mu na yi wannan abin ne saboda ba na son saba mahaifiyarta ke kuma ba na son ta ki hakika danginka sun wulakanta ne sun ci mu mutunci amma na yafe musu wannan abu damar na sani mai faruwa ne kuma zai kare kuma gashi ya kare ki haƙuri ki yafe mu na yafe maka na fahimci duniya da lahira kuma na gode da abin da ka da saka da rashin ku komai lafiya lafiya da matsalar komai wallahi mama kuka muka kawo miki kuma muna fatan za share mana hawaye to mansura ba wani abu mama me zai hana tun kin ga yawan tafiye tafiye na da Hussaini yake yi ba daɗi ya zo Najeriya ya dan jima kaɗan ya tafi Dubai ya dan jima kaɗan kin ga ba daɗi da ki masa tun da Balarabin na tana son shi me zai hana in ya dawo ya tawo da ita kai su dawo nan mu zauna ga baki ɗayan mu gaskiya ne ke ma kin yi tunani kwarai amma insha Allahu zan buga masa waya in ce in zai zo ya taho da ita haka ma ya fi kwanciyar hankali a daɗe ba a fita ƙasar wajen nan ba a je a dawo da kin ji ko to mama komai zai daidaita to ni zan na safiya wallahi safiya tun a gida a gaishe za ta ji sannan ba wani abu kwantar da hankalin ki to mama me zan kawo miki wannan satin da abin da kika kawo min masura kika yi ra'ayi kina so ki kawo min to kinan Allah ya da na san ai abin da kike so zan kawo miki da shi sai an yi dan nagode sai an Allah ya miki albarka amin صباح النور كيفك الحمد لله تاكل شو تاكل تشرب جوز لا عليك ايوه يا حبيبي اه زيك اه حلو لا ايوه حلو أيوه، حلو انا وانت تسافروا ناجلة؟ بس المثلة لكن ما في ما في أنا بجلس لحالي زين زي هذا ما في مشكلة أنا أبقى أنت شوفي أبحانك في نيجيريا آه حبيبي بنزل نيجيريا لكن أنا بجلس لحالي ما الناس كتور تركتي تركتي تركتي آه نو بروبلم خلاص إذا نيجيريا you you uh take you to there's one food we eat. Very nice food. Which one? Nice. i i do not like Tumu. Yeah. I don't like Nigeria all day. It's taste, taste. No, not this. You want to wear this? This hot? This one what? In your cooker. <laughs> ah, sweet. It's not that crazy. And the human. For a cut. katir katir haba hasan haba hasana ki dawo mai zaman mu dan Allah dan annabi amma kin tafi ƙauye kin yi zaman ki hmm? ba na jin daɗi wallahi tallahi to yaushe za ki dawo uwar gidaren gida ki da wake waye ne wallahi hasana ne ƙanin ki ne eh to sai an jima nan kira har kin sa na ji zuciyata ta yi wani da ba da me ke dare haba alhaji wannan fa an riga an yi shi dacen baya yanzu ko tsufa ya kama mu to a kowanne zan so a duniyan nan kamar ki ai yanzu nake daɗa son ki nake son ki nake son ki yanda nake son ki ba bai kai yadda nake son sa san da Usainu gudu ya ƙare saura zamiya kuma kana nan zancen na 'yan mata to soyayya ai soyayya ba ta so a kowane zan so ne bi ba to ke ma ni ba ki san wani abu eh. na na da ki sarauniyar mata kin san wani abu nan wala da kike share share wanke wanke dafa abinci daga yanzu ba na san ka kina ki kuma saba ki zauna abinci sai dai a dafa abinci akan kina ma kin gida magana ko zai samu ki wasu yan tsofin mata za su zo su ki da muku wannan ayyuka duka iyaka ne na dawo dan abinci da dafa min da wannan hannun naki dan ji dandanan abincin da kika saba dafa hankali na ya kwanta ko ba ga saboda haka zan tafi yin gida gobe duk wayannan wala dan Allah ki daina su ki kuma sama ki zauna a ko sakowa ma ba san yi ba to shi na sama da shi Allah ya yarda akwai jakata wani wacce na saba tafiya da ita akwai takardu suna nuna jijjera su a cikin kawo da kisa sa musu abin da na saba tafiya da shi su fasfon dina sai a saka saboda jirgin safa zan bi a daya lafiya shi ne gidan to abin da nake so da ku shine kamar yadda na faɗa muku mai gidan nan ne ya ce na nemo masa masu aiki to abinda da na faɗa muku shine za ku ringa yin abinci da safe da rana da daddare sannan ita matar gidan nan ba ta aikin komai ba attajiri ce hasali ma ba ta saukowa daga sama daga ɗakinta sai ranar juma'a don haka za ku ringa yin abinci idan kuka zo sai ku ajiye a falo akwai yara na musamman da za su ringa ɗauka suna kai mata sama saboda kun ga ku ba mu san halayya kuma don ba zai yi haka kawai mu ringa ba ku dama ku ringa hawa sama ku je ku wannan ba tukunna sai mun karanci ya yanayin ku ba komai iyakar mu ma nan muka yi kicin din muka ajiye ai ba komai ah, batun kuma albashi dama Shi ne bamu magana ba saboda haka yanzu abin da muka yanke za mu ringa biyan ku a wata kina ji dubu shida da ɗari biyar biyar dubu shida da ɗari biyar idan bai muku ba a nemo wasu na mutum banza yayi yoni din nan bawan Allah bari ka je ka tarihi na ni kaina na riki duniyar a da amma zamani i jura da ni ma biyar da zan kaga yanzu kai kanka a tashi ka gama da ni ni ce kokawa da yan duniya ni ce damba da barani ni ce damba yan daba amma duk bata kai min babu ina nake samun dubu shida biyar a watan ma wallahi bayan ni da na auri dan jiya to i dinga casa ni ya dinga lafta min duka yana bai ba gwara in zo in yi yi wanke da sharan ba ji dai ba barayi na kawo ba dan sai tun na duk kuna magana yan daba a'a ah, ah, wallahi ah, <laughs> ina ba sai Allah kiyaye <laughs> za mu rike amana sarkin gida mun gode mun gode za mu rike muku amana insha Allah ku girki kuma ai mun iya girki ai mun sai dai mu koya wasu wallahi mun gode zai sai ku zo mu je ku ga cikin gida Hayaki gabana Oh, ni saratu yau kuma wai ni ce kuku yau ne nake dafa abinci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na da duniya juyi juyi ce to haka Allah ya kaddara a ganna kuma hmm. Jamila Jamila na'am gani na Allah ki zo ka wanke wanke ki zo mu je mu wanke wanke ah. ya ja ya ya ya ya ya ya kin je kin zauna ki zo mu je mu mata wanke wanke ya kuku duniya juyi juyi jamila wai yau ni saratu ni ce nake dafa wata mata abinci ana biya na albashi yau ni na zama kuku mm, yo hajiya ba mun samu wannan dama ba muka yi sake da dama ta shige mu ba dole mu ga haka ba tsaya ki ce ai ni babban abin da yake ban mamaki ma wai da muka zo gidan nan mata gidan ba mu taba gani zami na bakwai sai sati sati take fitowa ke kin ji wani ikon Allah to ai ni ma kaina mamaki abin yake ba ikon Allah ki duba yau kwanan mu shida a gidan nan gobe juma'a Allah kai mu bakwai zami baka taba ganin wacce ka zo kake wa aiki ba mm-hmm. talauci Allah ya raba mu talauci da mun zama dai sanarin gaga kawai <laughs> ni ba maji mm, ba mu isa ba to ni ke ko baturiya ce ba ah, sai kin wanke hannu ne ka taba ka ah. can aka kawo ta eh Allah ko bari Allah yar wanke hannu ka taba ce kawai ba haka ba eh gaba ɗaya ba ta son rana ba taba sakuwa ba taba ganin ta ba wallahi lazi irin su ne amma take cin wake da shinkafa dama su gina jawa ah, jawa suna ce ke hada mai da yaji ba mu goshi ba mm, mm, wallahi wanda suka yi mun ban goshi ba mu Allah ko sa mm. za ya ma ba mai kaje mu je mu aiki kina ga wani amma ke za ki mata wanki yau Saratu, ki taho mana sai ki mana sarkin da za a kore mu. Wace yau za ta bayyana ko? Ni ga ni kaga ki taho eh, saboda Allah sai kuma kin yi abin da zaki mana sanadin a kora mu da kona mu ki zai ki zuba mata yau kina mutu ba sabon ba Allah ya gyara

daman ke muke yi wa girki ana kai miki sama Ana da gaske kuwa har in cin hantsi don ba na fitowa daga jimma'a sai jimma'a kike ci amma ai ba nan gidan muka san ki ba mina ai ki mana ƙarya ai nan muka dawo da alhaji sabon gidan shi kenan kafa ta ci gaba ai nan muka dawo nan gidan ki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah ke muke wa aiki ashe ashe ku ne yan aikin da aka kawo eh? kishiya ta zama baiwa